kamar yadda ya faru a sha ɗaya ga watan ramadana wato shekara ta uku bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri Zainab bintu Kuzaima wannan Zainab bintu Kuzaima ita ce matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu ji tarihinta can gaba to wannan sha ɗaya ga watan ramadan ne aka aure ta abin da ya faru na biyu shine sha ɗaya ga watan ramadan hijira na da shekara tara akwai waɗansu ana kiransu banu sakim banu sakim wanda ake cewa banu malik suka yi mubaya'a shi ma sha ɗaya ga watan ramadan ne suka yi shi ma tarihin shi yana da faɗi wani lokaci za mu buɗe shi sai abu na uku na uku sha ɗaya ga watan ramadan hijira na da shekara casa'in da biyar casa'in da biyar 95 shi ne ranar da sa'idu binu zubair ya rasu sha ɗaya ga watan Ramadan sha ɗaya ga watan Ramadan ah, Sa'idu bin Zubair ne ranar da Sa'idu bin Zubair ya rasu wannan shi ne a jerin headline wato shi ne na uku sai kuma ah, na hudu sha ɗaya ga watan Ramadan ah, wani sarki Kaisar wanda sarki Kaisar Hirakalu da hirakalu ai kun san shi hirakalu yana da tarihi za mu buɗe tarihin shi Shi ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana aika masarakuna wasiƙa yana aika masarakuna wasiƙa da ya aika masa wasiƙa kuma wasiƙan nan ba magana mai zafi ai kun san manzan Allah baya magana mai zafi shi wanda kake yake tare da kai ma baya so zuciyanka ya ɓaci to sai rubuta wasiƙa ya rubuta kamar yadda kuka san ake rubuta wasiƙa ya ce wato akwai aminci ga wanda ya zama shiryayye kuma a wasiƙan ya ce masa idan ka karɓi addinin musulunci a wannan kuma wato mulkinka da kake kai kana nan a zaune akan wannan mulki maganganu masu daɗi masu ban ƙa'itarwa manzon Allah ya tura masa ko da aka bude aka karanta masa wasiƙan sai kama wasiƙan ya kyat kyat kyat ya yaga